wa قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون يا kai wannan manzo ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce wa babansa da mutanensa tabbas ni na barranta daga abin da kuke bauta mawa na gumaka kuma bayan allah